This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25.31 sai kuma mita 41 sai ta yanar gizo ko intanet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai. Firaministan Masar Sharif Ismail ya tabbatar da faduwar wani jirgin Rasha na matafiya samfurin jet mai dauke da mutane 224. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa bishkek na kyrgyzstan wanda shine ya da zangonsa na farko a ziyarar kasashen tsakiyar asiya da yake yi sannan shugaban amurka barack obama ya ce yana shirin tsame kasar burundi daga cikin jerin kasashen da ke amfana da shirin ba da fifiko a cinikayya da amurka a gaida ibrahimu nan zuwa jama'a ake sa ran isar gawar marigaya mai martaba sarkin borgo alhaji halliru dan toro a najeriya inda a gobe da safe da a yi jana'idarsa muna tafi da rahoto daga jihar neja a jihar bauchi kuma gwamna muhammad abubakar ya ce sun daidaita da wani kamfanin mai na kasar rasha kan ya zo ya gudanar da aikin binciken man fetur a cikin jihar akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyin to amma duk sai a bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Firaministan Masar Sharif Ismail ya tabbatar da faduwar wani jirgin Rasha na matafiya samfurin jet mai dauke da mutane 224 ƙasa da rabin sa'a guda bayan da jirgin ya tashi daga birnin shakatawar nan na Sham el Sheikh kan hanyarsa ta zuwa gida a yau dinnan Asabar. Rahotanni na nuna cewa dukkanin mutanen cikin jirgin sun halaka. jirgin na airbus mai lambar tafiya a-321 ya kama hanyar zuwa st petersburg ne dauke da yara 17 da 'yan yawon bude ido 217 da kuma ma'aikatan jirgin bakwai 'yan ayyukan agaji na masar tuni da tuni suka isa wurin sun ce har sun fara zakulo gawarwaki daga tarkacen jirgin shugaban rasha vladimir putin ya ayyana yau dinnan lahadi a zaman ranar makokin waɗanda suka mutu a haɗarin jirgin hukumomin masar sun ce jirgin ya rikito ne a wani wuri mai cike da tsaunuka wanda ake kiransa hassana mai tazarar kilomita 35 kudu da al-arish birni mafi girma a yankin sinai wanda ke daura da gabar tekun mediterranean wani karamin kamfanin jirgin saman rasha ne mai suna kogalmaviya wanda kuma ake kiransa kolabiya ne ke da jirgin ba a san dalilin faduwar jirgin ba ko da yake hukumomi sun ce ba harbo jirgin aka yi ba ya kasa tuntubar sashin kula da tashi da kuma saukar jirgi ya kuma ɓace daga mahangar rada bayan ya kai mita dubu a sama ko 100 a sama wasu rahotanni na nuna cewa matukin jirgin ya kuka kan wata matsala ta hanyar saƙon waya sannan ya buƙaci sanin wuri mafi kusa na saukar jirgi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa bishkek na kirgistan wanda shine ya da zangonsa na farko a ziyarar ƙasashen tsakiyar asiya da yake yi inda kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam ke kiransa da yi magana kan 'yancin ɗan adam da 'yancin faɗin albarkacin baki keri ya sauka babban birnin kirgis ɗin ne a yau ɗinnan asabar a ziyarar kwana guda wanda shi ne na farko a ziyarar kwana guda-guda da zai rinka kaiwa ƙasashen da suka hada da uzbekistan kazakhstan tajikistan da kuma turkmenistan jami'an gwamnatin amurka na bayyana ziyarar ta keri a matsayin wata hanya ta tabbatar ma yankin na tsakiyar asiya cewa har yanzu dangantakarsu da amurka na da ƙarfi a daidai lokacin da dangantakar amurka da makwabciyarsu wato rasha ta yi tsami to amma keri yana kuma fuskantar matsin lamba cewa ya yi magana kan gazawar waɗannan ƙasashen na tsohuwar tarayyar soviet sanata ben cardin wanda jigo ne a kwamitin majalisar dattawa kan harkokin waje ya ake da wata wasiƙa ga keri jiya juma'a inda yake kiransa da ya buƙaci a saki fursunonin siyasa a kowace ƙasar da ya je ya buƙaci keri ya jaddada himmar da amurka ke bayarwa wajen kare aƙidojin dimokuraɗiyya waɗanda duniya ta amince da su a dukkanin ƙasashe da kuma ministocin harkokin wajen ƙasashen da ya gana da su shugaban amurka barack obama ya ce yana shirin tsame kasar burundi daga jerin kasashen da ke amfana da shirin ba da fifiko a cinikayya da amurka saboda daɗa murkushe 'yan adawar siyasa da ake yi a ƙasar tun bayan da shugaban ƙasar ta burundi ya fara wa'adi na uku mai cike da takaddama matakin na cire burundi daga jerin ƙasashe masu amfana da shirin africa growth and opportunity act a gowa a takaice zai hana ƙasar ta burundi kai kayan sayarwa amurka ba tare da biyan haraji ba shugaba obama ya ce tashin hankali da ke faruwa a burundi ya daɗa ƙazanta yayin da yakin neman zaben da ya mai da shugaba fir nkurunziza gadon mulki a farkon wannan shekarar ya yi tsanani an sake zaben nkurunziza bayan wata ƙuri'a da ɓangaren adawa ya ƙaurace mawa amurka da tarayyar turai sun ce wannan zaben bai inganta ba kuma babu adalci ciki to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc za a tura wani ɗan rukuni na sojojin amurka arewacin siriya don su taimaka ma dakarun 'yan tawaye a yakinsu da 'yan isis tura wannan rukuni na soji zai zama karan farko da amurka ta girke sojojin ƙasa a siriya waɗanda aikinsu bai tsaya kawai ga samame ko wani abu na musamman ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaban ƙasar ya ba da umarnin a tura kimanin sojojin musamman hamsin da za su rinka aiki da mayaƙa 'yan ƙasar bisa jagorancin gamayyar da amurka ke jagoranta sojojin na amurka za su shiga kasar ta siriya cikin 'yan makonni masu zuwa inda za su yi aiki da na tsawon wato tsawon da ba zai gaza wato ba zai zarce kwanaki 60 ba ga kowane soji a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaro a halin da ake ciki kuma manyan kasashen da ke tattaunawa kan makomar siriya a siyasance sun amince da wani tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta zayyana wanda ya hada da tattaunawa tsakanin gwamnatin siriya da 'yan tawaye sannan ya tanaji tsagaita wuta amma kuma da ci gaba da kai hare-hare kan kungiyar 'yan ta'adda an bayyana wannan shirin ne a wani taron manema labaran da aka kira jiya jama'a wanda sakataren harkokin wajen amurka jan keri da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da kuma manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman staff fin de mistura suka kira hakan ya biyo bayan wata ganawa ta sa'o'i bakwai kan siriyar wadda ta hada da jami'an diflomasiyya daga kasashe bakwai da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai jami'ai sun ce masu taron sun amince su sake ganawa nan da sati biyu keri ya ce tattaunawar da ake yi a diflomasiyyance a biyana ta ƙarfafa matakin sojin da amurka ke ɗaukawa a siriya kwamandan sojojin amurka a afghanistan ya ce sojojin amurka sun kai hari kan abin da ake ganin shine sansanin atisayen alka'ida mafi girma da aka taba samu a yakin da aka shafe shekaru sha hudu ana yi a afghanistan janar john campbell ya gaya ma jaridar washington post cewa labarin da aka buga jiya jama'a cewa an kashe kimanin mayakan alka'ida 160 a samaman da aka kai wanda ya hada da hare-haren jiragen sama da dama da kuma dakarun musamman 200 ya ce samaman wanda aka kai wajejen 11 ga watan oktoba ya yi kace-kace da wurin atisaye mai faɗin kilomita 80 murabba'i daura da kan iyakar pakistan daga kudu ana kyautata zaton wurin ya yi aƙalla shekara guda da kahuwa labaran duniyar kina aka saurara daga voa hausa to madalla nan gaba a yau ake sa isar gawar marigayi sarkin borgo alhaji halliru dan toro zuwa najeriya inda gobe da safi za a yi masa sutura wakilin mu mustapha nasiru batsare ya ce masu ta'aziyya sai kwarara suke zuwa cikin garin na borgo sarkin na bargu alhaji halliru dan toro na uku dan shekaru 78 ya rasu a wani asibiti da ke kasar jamus da sanyin safiyar jiya juma'a a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ke yin ta'aziyya ga iyalan margayin sanarwar mai ɗauke da sanya hannun babban mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan kafofin yada labarai Ms. Dajide Oritusin ta ce rasuwar sarkin na Burgu wani babban rashi ne ga Najeriya musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke buƙatar su Margayi sarkin Bargun dai Alhaji Halliru Dan Toro shine shugaban karamar hukumar Bargu na farko sannan ya riƙe mukamin kwamishina a jihar Kwara. a wancan lokaci da yankin Borgun ke cikin jihar Kwara. Haka zalika murgayi Alhaji Halliru Dan Toro tsohon sanata ne a Majalisar Dattawan Najeriya, sannan tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wazirin Borgu Alhaji Nuhu Sa'adu Abdullahi. Ga abin da yake cewa game da rasuwar sarkin Borgun a hirar da nai da shi ta wayar salula. ina da magana ita ce iyakar shi amma da da yammacin yau asabar ne dai za a iso da gawar sarkin bargun a nan gida najeriya daga can kasar ta jamus yayin da za a yi jana'izarsa da safiyar gobe lahadi a fadarsa da ke can garin bargu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya duniya mu ta a sannu to duniya mu bi ta a seshe to duniya mu bi ta a sannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma a duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu to Allah ubangiji ya ji kansa da rahama gwamnan jihar bauchi barista yami abubakar ya ce gwamnatinsa ta cima daidaito da wani kamfanin ƙasar rasha domin aikin binciken man fetur a cikin jihar tun da farko kuwa sai da gwamnan ya batun bullo da haraji kan haƙar ma'adinai a jihar bauchi akwai wata doka sabuwa mu da muka yi a jihar bauchi doka ce a kan haƙar ma'adinai duk da tsarin mulki ya nuna cewa ba da lasin na haƙar ma'adinai hakkin gwamnatin tarayyar najeriya ne to amma tun lokacin da aka zaɓe ni na tara masana ta wannan fanni da lauyoyi na ce musu dolen mu ne mu samu hanyoyin da za a yi mu saka haraji akan wannan hidimar to kuma allah cikin ikonsa ya nuna mana mafita mun samu hanyoyin da za mu iya sassaka haraji akan wannan aiki na ma'adinai kuma ana kaddamar da wannan doka nan da nan za mu fara shi akan batun ma'adinan da kake batu shugaban kasa ya ce za a ci gaba da wannan harka a shirar arewa maso gabas sai dai ya kalubalanci gwamnan da ke wannan shirar me za ka ce kai. na zauna da wani gagarumin kamfanin haƙar mai da gas na duniya wanda kusan ya fi kowanne na ƙasar rasha wanda ake kira gazprom mun yarjejeniya bisa hanyoyin da za a yi mu bi mu tabbatar da inda waɗannan ma'adinai suke a kuma yi nazarorin da za mu iya ɗauka sun kawo min batun waɗansu rijiyoyi waɗanda dama suna nan akwai rijiyar da ake kiranta a turanci opl 809 wanda mafi yawan kasar na kasar na jihar bauchi akwai man nan abin ne a arewacin najeriya dalili shine man da aka samu a nijar a iyakar mu da nijar aka samu wannan man shi kuma mai ruwa ne saboda haka ba za ka ce kawai a'a ruwan nan yana gudu ne kawai a ƙasar nijar baya bai shigo ƙasar ka ba dan baka tona baka gani man da aka samu a kasar chadi a iyakar mu da mu da kasar chadi ne aka samu babu inda sai a ce man nan kawai yana zuwa kasar chadi sai ya tsaya cik ba zai gangaro ya taho cikin kasar najeriya ba mai yana nan kuma abinda gazprom suka gaya mu shine abinda ake kira benue trap akwai mai a kwance su sun sani sun daɗe da yin binciken su akwai mai a kwanci a wannan wurin to amma me yasa kake ganin da gwamnatocin da suka shuɗe ba su mai da hankali ne wajen wannan aiki ba ko yanzu kun zo kenan za ku ga tabbatar da cewa an aiwatar da wannan shiri a sun yi nasu daidai gwargwadon kokari saboda a yanzu nan da nake maka taɗi akwai kamfani na musamman da jihohin arewa maso gabacin najeriya guda shida nan suka kafa mai suna nebbam wanda mun zo mun gaje shi ne su ne suka kafa shi wai shin me yasa ne kuka fi mai da hankali ga batun albarkatun man fetur a maimakon ayyukan noma duk da illan da ke tattare da hidimar man fetur go aikin gona muna nan lokacin da na tafi kasar czech na samu daman ganin wani mashin ɗin da ko mutumin da bai je makaranta ba yana iya amfani da shi saboda shi baya buƙatar wani spana ko screwdriver ko wani menene wajen ɗora shi da ka ɗora shi ya daidaita kawai clipping ɗinsa ake kuma mashin ɗin nan zai baka huda mashin ɗin nan za ka haɗa shi da eh, eh, eh, bucket ɗinsa zai ɗaukar maka kaya mashin ɗin nan zai baka wuta mashin ɗin nan zai maka ban ruwa shi kaɗansa saboda haka ina dawowa na tara masana ta wannan fanni na ce musu to ku zo ku zauna ni dai tunani na shine ina so zan kafa abin da ake kira a turance farm settlements guda uku a kowane uh, ah, mazabar dan majalisar dattawa dalili na yin haka shine saboda mu jawo hankalin dimbin matasanmu muddin muna so matashi ya kama aikin gona dole ne mu kawo wuka bari da garma ne da fartanya matashi ba zai shiga ba abdulwahab muhammad nura amurka daga bauchi a najeriya shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi. dan allah dan Rasulullahi. a bangaren mayil fetur arewa da mun ga masifa arewa kan mun ga mayawo dan gaba. arewa mun ga mayawo mun amina baban sali eh a bangaren mayin fetur wallahi ba mu da fetur yan arewa yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san. Mun bincike nan can sai a ce mana dila. mun je ga dila eh. ya ce market. Mun zo mu sai su ce a matata ne. Shin waya yake Ba mana ba mu da fetur ba mu da dila. To Allah ya kyauta gaida Abdulwahab Muhammad masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Halin yanzu ga Ibrahim Kalmasi garba da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko mana. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar Ilori, shin Fulani ke mulkarta ko Yarbawa? Mai tambaya Garba Sabiola Sa'idawa jihar Yoba, Najeriya. Assalamu alaikum gidan rediyo BOA Hausa mai albarka. A ina yaren Hausa ya samo tushe, kuma a wace ƙasa aka fi amfani da yaren na Hausa? masu tambaya shu'aibu gidan maɗi shu'aibu da shu'aibu abdullahi ɗan gebe sakkwato da bala muhammad damban da arabiyu awwal da muhammad suleiman tamsuwa ɗan nijar to mu fara da ansar tambaya kan tarihin ilori idan masu tambayar na saurare to an dace masanin tarihin nan na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house kaduna dr salisu bala zai baku ansa ilorin kalma ce ta yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai. Hmm. Abin da take nufi shine wasa makami ko wasa takobi. Hmm. Su yarabawa suna da wani abin da suka dogara da shi ko suka kafa a kai cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa. So hmm. idan mutanen da ke karkashin daular oyo za su je yaƙi suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin ilorin wannan dutse ana kiransa okuta ilorin mm. babban dutse ne wanda anan ne suke wasa ta su sannan su tafi yaƙi saboda idan sun wasa ta takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin da yaƙi mm. shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira idi ape wasu sun mai da shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafu a ga jama'ar yankin ilorin ba a taba cin su da yaƙi ba saboda aka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihinsu da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar dala miliyan biyar aka takaicen takaitawa kenan bisa abin da ya mm. shafi kalmar ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na ilorin yanki ne da yake kasar yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta dubu biyu da bakwai wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum dubu dari takwas da arba'in da bakwai da mutum dari biyar da tamanin da biyu mm. sannan yana cikin jihar kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin najeriya sannan yanki ne wanda yarabawa suka kafa sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na oyo empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi tun shekara ta dubu da ɗari hudu da hamsin wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin da abin da suke yi don neman sa'a da kuma cikin nasara kan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Hmm. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta dubu da da takwas casa'in bakwai lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo sai ya zamanto akwai wani kamfani da turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na royal niger company a shekara ta dubu daya da da bakwai. Oh. sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin najeriya a shekara ta tara cif cif a wannan yanki oh. amma idan aka duba baya bisa tarihi za ga cewa yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su fulani da hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki mm. wayanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki mm. da karni na goma sha tara ya shiga a lokacin jihadin shehu usman dan fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta dubu da dari takwas da hudu sannan yakin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda shehu ya ba tuta to wannan gari na ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin shehu dan fodiyo a cikinsa hmm. duk da cewa shehu dan fodiyo ya rasu shekara ta dubu da dari takwas da goma sha bakwai sannan wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da hudu hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yaƙin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas hudu wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa san zalla ya koma hannun fulani sai kuma ansar tambaya kan tushen harshen hausa da kuma inda aka fi amfani da shi idan masu tambayar na kusa to ga farfesa abdalla uba adamu na jami'ar ado bayar ta kano wanda a yanzu hakan nan yake ziyara kuma da bincike a nan amurka zai baku ansa To magana ta gaskiya shine ba wanda zai buɗe baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zamansu a wurin ko kuma yadda rayuwarsu take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani wuri. kamar misali mutanen ingila ai asalinsu daga jamus suke amma mu ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin hausawa ko ga asalin yaren hausawa ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaren a'a har yanzu bincike bai kai mu inda za mu zo mu samu wani abu a bunne ko a boye ko a rubuce da zai ba mu karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin hausawan ba hmm. abin da muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne misali akwai hasashen cewa harshen hausa ya samu asali ne daga habasha ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da hausawa suke yi wanda ya kwatanteceniya da irin mutanen habashan hmm. ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana hmm. to wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin eh, hausawa da habashar watakila ko daga can suka fito sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai habashar shine takamaimai abin da ya shafi kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa kano ba wai suka kafa ta ba suka karfafa ta sunan shi dala wannan tudun ga dala daga sunan shi aka samu to ana hasashen cewa dala din daga dahalak ya fito dahalak kuma wani tsibiri ne a wajejen ethiopia eritrea duk dai wajen habashin ne to amma ai da ya zo ya tarar da mutane a wurin oh. ba wai shine ya zo ya kafa alkaryar kano ba a'a zuwa ya yi ana cewa karfa ne zai ɗauki giwa a kafaɗarsa zai kaza zai kaza kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi saboda duk wannan dangantakar mutanen habasha da kasashen laraba hijaz takamaimai maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin misira akwai wani fir'auna ana kiransa hausal to ana ganin cewa wannan hausal din da mutanensa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa aka yi koma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanensa to of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan aka ta tafiya aka ta murgina a karni karni karni har suka gangaro suka zo wajejen daura hmm. a nan suka suka kafa sansaninsu kuma suka zaman su saboda haka ana ganin cewa daga misira jama'ar hausal su suka taho to kamar yadda na gaya maka duk wayannan hasashe ne babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a misira din akwai masu yin hausa yadda muka santa hmm. amma kuma hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da hausan da ake ta shekara ɗari hmm. ita kuma ta bambanta da hausan da ake yin ta shekara ɗari biyu hmm. saboda cakuɗoɗiniya da ake da mutane da kuma yara zaki da are-are da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canja alƙiblar ɗin hausawa yanzu hausar yan boko ma daban take da hausar wanda ba yan boko ba wanda hausa ce saboda haka to za a ɗauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar mm. abinda kawai ake da shi kamar da gaya maka hasashe ne kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yanzu wannan shi Eh, baya jidan da ake magana wanda mm, mm, da yawa mm. mu ba yadda ma akwai shi ba shi ma ba wai shi ya kafa kasar hausa ba zuwa ya tarar da mutane ya tarar da sarauniya tana tana mulkin ta kuma shekara ta shekaru ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu da suke mulki da yawa kanta to amma sai kaga ga wayansu malaman tarihi na turawa suna nan suna son su nuna cewa bayaji da kamar shine asalin hausawa ba shine asalin hausawa ba babu ma wani bayaji da saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin bagada da bai isa ce zai turo wani mutum ya taho tun daga bagada da har ya barno daga barno kuma ya zo <laughs> eh, daura ya ce zai abin nan ba kauyen kauye ne kauyen na ta sallama hmm. saboda haka babu wani maganar wai wani dan sarki ya to daga wani guri ya gangaro sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan tambayoyin yanzu a madadin Profesa Abdallah Uba Adamu da Dr. Salisu Bala da suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. tafiyarra Girma tafiyarra da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau tuma da lagai da ibrahim da wannan kuma muka zo ga karshen shirin a wannan lokaci saboda ba za mu samu damar kawo muku takardattun labarai ba sai zuwa dare da misalin karfe tara da rabi da allah kai za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen ibrahim alfa hamid ne a madadin saura abokan aiki ke cewar mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.